Hukumar zaɓe ta Najeriya ta fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa gundumomi a jihar Ekiti don yin zaɓen gwamna ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta INEC a Najeriya, Mr. Nick da zan ya shaida wa muryar amurka hakan a birnin ado ekiti da yammacin jiya alhamis yau da ranar nan duk aikin zaɓe da ya kamata mu tura kananan hukumomi mun fara tura su wanda muke so mu shi ne mu tabbatar da wa'annan kayakin sun kai gundumomi to daga nan gobe allah kai mu za a sake tura su kananan hukumomi da kuma cibiyoyin da za mu aiwatar da zaɓen nan a ranar asabar allah kai mu me yasa kuka tura waɗannan kayayyaki kwana biyu kafin ranar zaɓe da abin da ke faruwa shine mukan jira har kamar sai kwana guda ko awa ashirin da hudu kamun mu rarrabar da waɗannan kayayyaki amma sai muka ga yawanci kayan nan ba su kaiwa cikin lokaci kuma sabili da haka ba a fara zaɓuɓɓukan na a cibiyoyin nan a lokacin da ya kamata wato karfe takwas da safe sai mutane su dafifi a cibiyoyin nan kuma kayan zaɓe ba su iso ba ba ta musu lokaci ran su ya ɓaci wanda muke so mu yanzu Shi ne mu tabbatar da wayannan kaki sun yi so da wuri mutane sun zo cibiyoyin nan sun tarar da su da mu an tantance su sa'annan kuma sun kada kurkunsu a cikin lokaci sa'annan kuma an kidaya an sanar da sakamako a wayannan cibiyoyi kowa ya ji sa'annan a watsi yanzu waɗannan kayayyaki da kuka rarraba dukkan kayayyakin zaɓe sun cika wato kama da takardar kada ƙuri'a da takardar tattara sakamako sauransu kwarai kuwa su ne din ma yanzu ake kai wato da abin da muke yi sabida muna gudun rashin tsaro ko kuma yan bata gari da suka tsaya su kwace na abubuwa sai muna jira sai zazzabukan sun gabato to mun ga in muka ci gaba da haka ba za mu ci mu na cewar za mu yi sahihiyar zaɓe ba wayansu kasashe ko a nahiyar amurka kamar ghana jami'an eh, zaɓe suna kai kayan nan gida su ajiye su sai lokacin zaɓe su fitar su a aiwata. cancanta zaɓe amma nan har yanzu akwai rashin yarda. Jami'an tsaron Najeriya sun hana wa gwamnoni uku shiga jihar Ekiti. Gwamnonin su ne Rotimi Amechi na jihar Rivers, Adam Oshomole na jihar Edo da Musa Kwankwaso na jihar Kano. To ko me Nick Dazan zai ce a game da wannan? Eh, to ya zo daidai da doka saboda an riga a musu kashe jiya mun yi gana mun gangami da masu ruwa da tsaki a nan ekiti kuma shi eh, inspector general na police abubakar mohammed ya musu kashe ya ce in kai ba dan ekiti bane komai matsayinka ka koma inda ka fito ka zauna wannan zaɓe da za a yi na yan ekiti ne amma wasu mutane na ganin cewa kamar akwai wata manufa wani manufa shi dan ekiti ne a shi dan rivers ko ba haka ba to menene zai kawo shi an gama ya hakkin neman zaɓe ba ka ganin cewa tsarin mulkin najeriya ya ba su damar ya zo ya sa ido ya gani da za a yi zaɓe ko kuma za a yi yakin neman zaɓe ya eh, tabbas to amma kuma akwai lokacin da za ka ga an ba ma doka fifiko nick dazan kenan hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin ado ekiti a jihar ekitin najeriya